This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi. Goma sha bakwai ga watan Nuwamba na shekarar dubu biyu da ashirin da hudu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu ɗauke da shirin kallabi. shirin da kan leƙa saƙo da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Masu sauraro as-salamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Wani harin saman da Isra'ila ta kai ya kashe shugaban masu magana da yawun kungiyar mayakan Hezbollah a farmakin da ta yi nasarar kaiwa na farko a tsakiyar Beirut sama da wata ɗaya a ranar Lahadi yayin da jami'an lafiyar falastini suka ce tun farko wani harin isra'ila ya hallaka mutane sha biyu a gaza wani jami'in hezbollah wanda ya yi magana bisa alkawarin za a suturta sunan shi ya ce an kashe muhammad afif a farmakin beirut ne ana yawan ganin shi tun bayan da isra'ila ta zafafa hare-harenta a lebanon cikin watan satumba wannan lamarin ya biyo bayan kashe hassan nasrallah wanda ya daɗe yana shugabancin kungiyar hezbollah wanda shi ma aka kashe shi a wani harin saman isra'ila nan take sojojin isra'ila ba su fitar da wata sanarwa a game da harin ba sojojin sun sake yi wa mazauna ƙauyuka da dama gargaɗi a kudancin lebanon su ƙaurace daga gidajensu yayin da dakarun ƙasa suke daɗa kutsawa arewacin lebanon a wata ghana wadda suka yi yau lahadi inda suka amince da karfafa goyon baya ga rukunin kasashen nan masu tasowa da aka fi sani da global south nations da turanci shugaban najeriya da takwaransa na indiya narendra modi sun yi alkawarin karfafa dangantaka a fannin tsaro akan ruwa da batun yaƙi da ta'addanci shugaba bola tinubu ya tarbi shugaban na indiya narendra modi a babban birnin tarayyar kasar abuja a ziyararsa ta farko zuwa Najeriya inda suka tattauna a kan buɗe sabon shafin dangantaka tsakanin su ma'ana ɓangarorin tsaro, makamashi, fasaha, kasuwanci da al'amuran ci gaba. Modi wanda ya ɗauki India a matsayin mai magana da yawun Global South. Wani rukunin ƙasashe da galibi ya ƙunshi ƙasashen da ake musu kallon masu tasowa ciki har da Najeriya amma kuma ya kunshi kasar China da kasashen larabawa masu arziki da ke yankin tekun Mediterranean. Wata guguwar typhoon mai karfi da ta lalata gidaje da ta kaɗo daga teku ta tilasta dubun dubatan mutane barin gidajensu zuwa wurin da aka keɓe a matsayin mafaka na gaggawa yayin da guguwar ta ratsa faɗin arewacin Philippines wanda ya kasance guguwa ta shida da ta ratsa kasar da ke kudu maso gabashin asiya a ƙasa da wata ɗaya typhoon manye ta ratsa gabashin tsibirin yankin katandos a daren asabar inda guguwar ta ci gaba da kadawa a nidan mil 125 a kowace sa'a sannan tana kadawa da iska mai karfin 49 a ma'aunin iska kowace sa'a hukumar hasashen yanayin kasar ta yi gargaɗin yiwuwar za a fuskanci yanayin da zai kawo barazana ga rayuwa a wuraren da iskar za ta ratsa nan take bas ba a samu rahoton wanda guguwar ta ritsa da shi ba wanda hasashe ya nuna cewa yana kadawa zuwa yankin arewa maso yamma a yau lahadi a faɗin arewacin luzon yankin tsibiran da ya fi yawan mutane. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya bayyana chris wright mamallakin wani kamfani mai matsayin a matsayin wanda zai jagoranci sashen makamashi yayin da gwamnatinsa take ci gaba da daukan harama a wannan matsayin borgum zai jagoranci wani kwamitin da ke da wakilci a duk wani sashe a ma'aikatan da ke sahalewa akan makamashi sarrafawa tsarawa rarrabawa samar da dokoki da kuma safarar bayanin da sanarwar trump ya kunsa kenan zababben shugaban ya ce a matsayin shi na shugaban kwamitin makamashi na kasa borgum yana da kujera a majalisar tsaron kasar shugaban kamfanin liberty energy right mazaunin denver ba shi da wata masaniya a game da al'amuran siyasa shi dai ya kasance mai fafutuka ne a masana'antar mai da gas wanda ya hada da fracking wato wata dabarar haƙo mai a 2019 ya sha ruwan inda aka yi amfani da wannan dabara na fracking aka haƙo mai don ya nuna cewa fracking ba shi da wani haɗari. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Rasha ta harba makaman misal 120 da jirage marasa matuka 90 a wani farmaki mai girma a fadin Ukraine inda ta auna wuraren samar da makamashinta. Zelensky ya faɗa yau Lahadi cewa Rasha ta kai farmaki da jirage marasa matuka daban-daban ciki har da samfurin Shahid, makaman misal masu sarrafa kansu da kuma masu cin dogon zango. ya ce na'urorin kare hare-haren saman ukraine sun kakabo jirage marasa matuka 140 tun bayan da ta fara mamayar ta gadan-gadan a kasar da ke makwabtaka da ita a watan fabrairun 2022 rasha ta yi ta kai farmaki inda ta yi ta auna cibiyoyin samar da makamashin ukraine lamarin da ya kai ga fuskantar yanayin gaggawa a faɗin kasar bayan katsewar lantarki da ya jefa kasar cikin duhu. farmakin jirage marasa matukan da makaman mizal ɗin da rasha ta kai su ne farmaki mafi girma da ta kai cikin watanni uku. Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla masu sauraro yanzu kuma lokaci ya yi da zan ja gefe na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi. Ya gaskiya kayan zire ina ji nasara nasara a fara wannan aikin da ne da shekara sama da goma a fin birak da na hudu na karshe na samu nasara fiye da 150 a kasashen duniya gabaki daya kallabe shirin ta wannan makon yan wana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone mu mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace Abdul. watan gobe al'ummar kasar ghana za su nufi rumfunan zaɓe domin zaɓen shugaban ƙasa bayan cikar wa'adin shugaba mai ci yanzu za mu ji yadda al'umma da hukumomin ƙasar za su iya koyi da zaɓen amurka yau kuma muke sallama da kallabinmu ta mako madam aisha maki inda a yau ta bayyana ƙalubale da take fuskanta a aikin da take yi ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. da nazarin yadda kasashenmu na nahiyar Afirka za su iya yin koyi da zaben da aka gudana a nan Amurka yayin da kasar Ghana ke shirin zaben shugaban kasa. Yau ma muna tare da masu kula da lamura Pastor Selina Gar daga jihar Benue da kuma Dr. Zainab Ahmed tsohuwar sakatariyar gwamnatin jihar Nasarawa waɗanda suka bakunci shirin domin nazarin yadda kasashen Afirka. za su iya yin koyi da yadda ake gudanar da zaɓuka a ƙasashen da demokuraɗiyya ta yi ƙarfi da zumba ganin an ba mata da dama damar shiga a dama da su ga shawarar dr zainab mu koya daga sistem ɗinsu tsarkakakkiya mu yi ababen mu cikin tsari kin ga ƙasar mu fa ta najeriya akwai tasirin da al'ada take da da addini akwai inda ko kewaye mace a ce za a baki shugabanci to fa sai an yi da gaske dan za a ce kina da rauni yawa za a ce kina da rauni za ki ga addini da al'ada an fara karo da manufofinki da ire-irensu so kuma ki duba ma tsarin kanta na jami'u na positions sai ki ga a positions kamar ko 26 ko wani abu national chairman bla bla bla sai ka ga position daya haka ce to women leader ko ko woman leader ko social ko ko eh, shugabar kula da harkokin mata dai ma da wuya zaki ga dukkan su zaki ga sai ka ga mace daya a cikin 26 haba akwai inda traditionally kamar a makarantu ai na san cewa in za a ba da position din maji don an san mata da da rikon amana da amana ka ba su kuɗi kam yadda ka ba su za ka zo ka tadda shi so za ka ga eh, treasurer ko abin akan so mata a ba su amma jami'u parties din da muke da shi jami'in mu ai mace ɗaya kawai za ka gani a cikin abin to an zo ma zaɓe already mata a ba su ma is zero to maza za su zaɓi maza mace ke kaɗai to wani zaɓen zaki an riga ma an defeated mu even at the party structure structure of the party so mu dai kan adalci muke nema that's why i'm always quarreling with that and tango ta hamari that issue of equality mu ba mu ce mun zama daidai da maza ba amma equity a daidaita a bar mu mu competing din in mun iya a bamu in ba mu iya ba ne kai jarabawa ne ai ka san amma kuma jarabawa za su maki to ai ji abin da ta faɗi ta ce eh. kuɗi ake bauta mu wa a siyasar Najeriya to mace in ba ta da kuɗin kina ganin za a yi da ita to ai shi ne muke son kar a yi maganan kuɗi din domin wallahi abin da kuɗi ba zai baka ba ko mutunci sai ta baka to mata an san mu da mutunci an san mu da rikon amana a uwa is eh, mace fa multi tax ne ita ce uwa a gida ita ce mata ita ce yaya ita ce kaza ita ce kaza a to in dai za ta iya performing za ta iya cima burinta a wa'annan fannoni da Allah ya tsora mata to ashe kuma rike jama'a ai ba wani abin nan bane to a bamu mu gwada din a gani to amma fa za mu yi aiki ne sosai ga maganan al'ada da addini tun ta arewacin nigeria abin da ya dinga na ƙasa wadda suka fara fitowa kaza irin ita binani ai ta kusan kai gashi nan muna kallon government house kawai sai aka ce a'a saboda some forces wasu ababe a ƙasa sun taso haka muka rasa wannan ko a ina da in an ba matan sun fita sun yi rawa mai kyau to kin ga mun win victory kenan ba za a sake ja ci ba za a bayar ba ba za a iya ba don da abin da na damu muke. don an ce ya ba mata za su lalatar da abu an ba mazan sau na sun yi ta lalatar da su an kashe su ne a <laughs> hana su ne so mu matan ma muna kan zuwa so in an ba mace addu'ar mu kenan kowane mace ko a ina an baki shugabanci ki yi ki nuna bambanci na hadu da wata a mota fa public vehicle za ta eh, suna primaries ne ko na ko eh, official eh, launching na party a jihar ina benue da na fito sai aka ga mu wai wallahi matan na tana gona ne fa an ja an kira ta don a zo a bata vice chairman na local government daga gona muka je muka doke ta yanzu a zo a bata bata sani ba bata nema ba bata tambaya ba so da aka ga maka da muka fita sai na ce mata to yarwa addu'a da ban san ki ba daga adam amma addu'a daya nake miki in kin je ki nuna example mai kyau so that ki gyara ma mata ki bude ma mata hanya amma in kin je kin bi masu lalatar da abu kina eh, banzan hali ta ce tun dama abin da ana gaya muku ba sa yi harka da mata kenan kun je kun kawo nan gashi tana lalatar mana da abu amma kin yi abu mai kyau kya bude ma wayansu hanya so that is the eh, eh, hanyar da ya kamata mu bi a can sahabu a mu kuma mata mm. gare mu mu mata mu haɗa kawunan mu maganan kyashi da kishi da ce ka ce ba haka ne da gulmace-gulmace don allah mu haɗa kawunan mu mu haɗa kawunan mu muka haɗa to sai allah ya duba yanayin mu har a bamu mukamai in an bamu duk macen da aka bata mu mata an bamu ne sai mu haɗa kai mu tabbatar cewa ta succeeding kar a ci a ita waye ita waye harkan ababen mu ke na yar gidan waye a'a Allah ne ya halicce ta kuma ya ba ta mulki din ke in kika nuna soyayyan ki gare ta Allah ma sai ya buɗa miki sai ma ki ga hanyoyin da amma kika nuna kyashi da abu ita tararsa ke kuma ba za a kai ki ba mm. in ana cire mace ɗaya za mai da namiji ne <laughs> to me muka yi sai mu haɗa kawunan mu mu haɗa ka mu yi nawa juna mu kyakkyawan fata kyakkyawan niyya da kyakkyawan addu'a sai kaga Allah ya taimake mu madalla shirin kallabi kuke sauraro da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yau muke sallama da kallabi aisha maki wata mace a jamhuriyar niger da ta yi fice a fannin rubuta wasannin kwaikwayo da suka shafi rayuwar bil'adama wadda ta sami lambobin yabo a kasashe da dama madam maki banda rubuta wasanni tana kuma koyar da ɗalibai masu sha'awar wannan fannin a yau ta bayyana nasarorin da ta samu da kuma yadda masu sha'awar irin wannan sana'ar za su iya yin fice. To gaskiya ka yanzu dai ina ji nasara nasara a fara wannan aikin da ne da shekara sama da goma a fin birak da na hudu na karshe na samu nasara fiye da da hamsin a kasashen duniya gabaki daya a duka ban san ake ce ma kwanci nan ba nahiya to a dukkan nahiyoyin duniya babu inda kawata bata taka ba dalilin wannan aikin da nake kuma babu nahiyar da ban samu tukucin yabo ba mm. a duniya ke daya mm. a baya bayan nan ma kin samu wani tukuici ko menene to yanzu a kwanan nan dai na samu tukuici saboda akwai inabel inabel wata ma'aikata ce ta belgique wadda take tana aiki ne a kasashe 22 babu na nahiyar afirka to a wannan kasashe 22 babu da take nan da shekara uku ta tsara wani kwambala mata masu kamfani takan iya meke da suna eh, sukan iya ajiye takardun su saboda su yi kwambala to bana allah ya bani sa'a da na ajiye takardu sai aka ɗauke ni kuma mun yi eh, wato tur-tur za a ce mashi ko mm. eh, mun yi kamai kashi shida zuwa bakwai inda sai muka zamanto a matan wanda aka ɗauka yana ga ɗaruruwa ne sai muka yawa ɗaruruwa ne aka yi tankaɗe da rairaye har muka zama mun hudu da ni da wata 'yar ƙasar senegal da 'yar ƙasar guinea da 'yar ƙasar congo inda kuma sai aka yi eh, zaɓe a yanar gizo-gizo inda allah ya bani sa'a na ci galaba na samu wannan zaben na hoto wato zakaran zakaru mm. ba fim ba ne ba wannan gamin kamar kokari na ne da nake na abin da nake yi a matsayi na mace mai kamfani saboda ina da kamfani mm. eh, ina da kamfani yanzu shekara takwas da nake da kamfani na da shine nake aiki wannan kamfanin na wuto kuma ina da wanda muke aiki tare da su to shine sai ka tura takardun ka a gani wani irin kokari ne kake yi e lalle wannan ya cancanta ya kwamɓala nan ko bai cancanta ya kwamɓala saboda ana so a san wai kana aikin kuma kana da ma'aikata kana taimaka ma 'yan garinku ko kakani wannan su ne tambayoyi na hari in ka ketare wannan tambayoyin kuma sai a tambaye ka takardu ga baki ɗaya da abin da kake ka gwada ga abin da kake to mu kama akwai wanda kamfani an buɗe kawai business kaɗai ne ake to mu kamfanin nan mun gama da business kuma da abin da ake ce ma social kenan kamar ya ne za a kama ma al'umma to a cikin wannan kama ma al'umma in eh, Eh, kama a ce wannan horo da nake bayara yana ɗaya daga cikin abu wanda ya sha hankalinsu saboda a yau yara ɗaruruwa ne na ba horo a duka faɗin nijar kuma ba idan wannan hallo eh, ina wani abu da ake ce ma filiduwaye alal misali kwanaki na je wajen unifam inda muka samu wasu yara muka yi wata kwambala suka yi drama suka kawo bisa kan harkar haƙƙin ɗiya mata sai aka zaɓi wanda suka yi biri ya ɗa biyu sai aka ba su kamarori aka ba su ordinatar wanda ake yin montage kin film da su kwamfuta wanda ake wanda ake wanda ake daddasa drama in an yi a huddota aka ba su kuma hannu na ji hannu na yi kamar pleadway kin saboda a samu burs na karatu a bayara su ma yanzu haka akwai wanda suke karatu a kasar benin wasu kuma suna horon shi to ga ire-iren dai abinda kamfanin mu yake yi don ganin cewa ne za a yi a gama kamar kamfanonuwa kamar wasu kungiyoyi da matasa don ganin yadda za a yi a nema musu aiki amma ba wai lalle bane kawai daukan takardar ka ne za a je a kai kawai saboda kana dan uwa Aisha maki ko kuma kawai saboda ta san ka a'a dukkan abin da zan yi muna yin shi ne saboda Allah kwambala ce kawai ake takarduna eh da cancanta takarduna har ma da zaka ajiye kawai in ka ajiye ko mutanen da nake sa su yi tankaɗi da rere su gani kawai wane ne cancanta a ɗauka to haka nan ne muke yi in kawai ka cancanta a dauke ka sai a dauke ka kuma muka kare hannu in suka yi drama sai mu nemi alƙalai mu basu su su ma su ga wai a cikin wannan drama nawa ne ya cancanta a ɗauka. to haka nan ne muke kuma wanda alƙalai suka ce ya cancanta saboda mun yarda da su alƙalan to sai a huddo su kuma sai mu ce ga zakarunmu kuma ga yanda muka yi da ku ga abin da muke so kuma su kuma sai su musu to kun ga ire-iren abin da muke a cikin kamfanin wannan namu. to ne kiran ki na karshe zuwa ga mata kirana na karshe zuwa ga mata ina so in ce ma mata musamman ma na cikin gida wanda ba su aikin gwamnati ba lalle ba ne sai tilas kaya aikin gwamnati kake zama wani abu a duniya karshe dai duka abin da mutane suke nema kuɗi ne ake nema yadda za a tsira da mutuncin kai to kuma kuɗin nan ina so in kwatanta ma mata da cewa a akwai wani abin da bai korewa korar jahilci yana da daɗi mata su kula menene jahilci ba dole ba sai lakwal ta menene ake ce mata ta boko muhammadiya tana waye kai sosai kuma ni na imani da allah wannan gurin da na kai saboda farko ni a muhammadiya na bude baki kamar da kika sani ne a nan kasar da magar mafi yawanci mata yara a muhammadiya kake bude baki to wannan abin yana sawa sai ki ga na aka gama bokon da muhammadiya sai ta yi a daidai to su kuma wa'annan da suke ciki a yi kokarin zuwa neman ilimi ilimi yana waye ma mata kai kuma a yi kokarin ba da kokari wurin sana'a a yau duniya ta zama ta shiga cikin wani rudanin tsadar rayuwa yau ko da kina da miji mai kama miki ba zai iya kama miki ba ya kama miki ki ba uwayenki abin da ya cancanta ya kama miki ki je armi ki je biki kenan dole sai kina sana'a in kina so ki wani abin wannan ma ya kamata a kama mishi eh yawa ai ne nake kenan shi ma ya kamata a kama mishi tunda armi cuɗa ne in cuɗa ka ne to kenan kin ga aka yi hakan sai a samu zaman lahiya a samu sukuni a cikin rayuwa saboda yau kamar yadda na hudu yana ƙara hudu duniyar ta yi ƙarhin a ce hannu ɗaya zai raka komi wata ran ba a ci sa'a ba sai ya kare hmm. to saboda shine nake so mata ku dage ku kama sana'a sana'a komin mun ta batta kaɗan za ta tsirar da mutuncinki saboda bani bani wallahi tana kashe soyayya kuma yawan bani bani tana zubar da mutunci ko a gaban masoyi wato mai gidanka to aisha ga wata tambaya da na manta an yi ta eh, wani irin support ko goyon baya kike samu daga wajen mai gidanki to ai wallahi eh, mai gidana kan iya cewa shine ka da nake dahawa don in tashi musamman ma a lokacin da nakan samun ko wani matsaloli na me da suna eh, adawa a cikin aiki na zaki ga wata ranar yakan zo min a tsakar duhun dare ga kawai na tashi ina kuka saboda wasu matsaloli na rayuwa da kake samu bisa kan adawa ko aiki mm. shi zai ce mini ai idan baki kai ba gurin da za a miki hasada ke zama kowa ba a rayuwa kuma duk abin da ya zo mini zai yi tsaye don ganin cewa ya kare mutunci na tunda za a rika zo mishi wata ran kai ko a wasa sai a ce mishi kai kawai kana zama mata tana yawan balaguro to ka yi magana daya ta bi ba ta fito daga bakin ka ba saboda abin da zai gaya maka ba ka ba daɗi ba ka yi gaba ba zai taka maka birgi a take fakat zai gaya maka gaskiya hmm. to kuma duk cikin abin da nake hallo wani abin saboda shi ya yi kama aikin administration haka da ban yi da ganiya ba haka shi yake gwada mani su kuma yana taimaka mani sosai gurin abubuwan aikin da nake a koda yaushe in na da dama aiki da dama tare muke yi tare da ni da shi kuma babu bacin rai babu wani kuma wallahi idan ya ga a lokacin da kamar aiki ya dame ni ya buwaye ni ni ina da mai gida wanda nake alfahari da shi saboda mai gida ne wanda kawai komi na rayuwar mu zan yi shi a tare mm. ko da kicin in ya gana gaji zan mu shiga kicin tare da ni da shi sai mu yi aiki a tare kenan kin ga ole da in yi ga baki daya in kara gaji a hallo sai ya kama mini kenan aikin da zan yi gabaki daya sai zaman to rabi ne ne shi yayi rabi mm. to kenan kin ga ko a dole ne zan ce ni ina da mai gida na gwal mm. gaskiya wanda ina jinjina mashi kuma ina roƙon maza don Allah da annabi ku raka taimaka ma matanku yana da kyau muna son a ko da lokaci mu ce mu musulmi ne kuma muna bin sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to da allah mu yi koyi da shi ba kawai in an yi zancen ba za a yi mata biyu uku ko zuwa hudu a'a mu yi koyi da shi har cikin walwala da nishadin da yake bada a cikin gidan shi da mata mata kushi kuma mu yi koyi da shi a wurin tausayi da kamawa da yake ma mata ko da a cikin aiki da suke na cikin gida Ladi Aisha Maki Allah ƙara nasarori da ci gaba. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Ana godiya ta musamman ga bakin namu na yau Pastor selingar da Dr. Zainab sai kuma wakilanmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da kuma Tamar Abari a jamhuriyar Nijar da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin namu na wannan makon a madadin su duka ne alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da fiona wa mainan dudu da ta bada umarni ni zahra aminu fage nake muku fatan alheri daga nan birnin washington dc ku kwana lafiya sai da safen ku.